Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu raron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa a birnin Kumasi na kasar Ghana. ku na iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar da jiran abin da zai biyo baya a ƙasar Zimbabwe. Haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau laraba sojojin ƙasar zimbabwe sun ce ba hambar da gwamnatin ƙasar suka yi ba suna masu cewa da ɗaɗɗan shugaban ƙasar robert mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya muna bibiyan ɓata gari ne kawai da ke kewaye da shi waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasanmu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar ta kafar talabijin wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayan na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai karfi a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe da safiyar yau laraba har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun kasar kan titina da safiyar yau sawa'i bayan da sojoji suka karbe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na zbc al'umma ƙasar sun ce a maimakon su kalli labarai da karfe 11 dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo ofishin jakadancin amurka ya gargaɗi ta kafar yanar gizonsa ga amurkawa da su zauna a gidajensu su yi aiki daga gida bayan kuma da aka zauna cikin zulumi ko dakarun kasar sun karba ikon gidan talabijin ɗin kasar na zbc ne sojoji sun tabbatar da cewa suke tafiyar da ragama al'amura a wata sanarwa da suka watsa kai tsaye daga hedkwatar gidan talabijin din na zbc manjo janar subisiso moyo ya ce abin da ya faru ba juyin mulki ba ne sun karba iko ne kawai wannan takaddama dai ta samo asali ne tun a makon jiya bayan da mugabe ya kori mataimakinsa emerson wato manangagwa tare da zargin sa da cewa ya ci amana da kuma kitsa shirin kaɓe mulkin ƙasar mutane da dama dai sun kalli wannan mataki na mugabe a matsayin wani yunkuri na ɗora matarsa grace mugabe a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa wanda hakan zai bata damar maye gurbinsa idan ya ritaya ko kuma ya mutu a wani taron manema labarai da aka yi ranar litinin shugaban dakarun kasar janar constantino chiwenga ya yi gargadin cewa zai shiga tsakani idan han mugabe bai daina koran magoya bayan tsohon mataimakinsa ba waɗanda su ma 'yan jam'iyya mai mulki ne ta zani pf shugaban mugabe ya karbi ragaman mulkin ƙasar ta zimbabwe ne tun bayan da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya a shekarar 1980 muna ɗauke da ƙarin bayani kan wannan dabarwar siyasa bayan kun gama jin labaran duniya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomi a uganda da su tsare shugaban sudan omar albashir wanda yake ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar suna masu neman ya miƙa shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta icc domin ya fuskanci tuhuma a shekara ta 2009 kotun ta icc ta samu shugaba albashir da aikata laifuka biyar da suka jibanci cin zarafin ɗan adam sannan aka same shi da wasu laifuka biyu na aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin dafur har ila yau a shekarar ta goma an caje shi da laifin aikata kisan ƙare dangi a rikicin na dafur shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama na human rights network muhammad nudufuna shi ne karanta wata sanarwa a madadin wasu ɗimbin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a uganda sai dai mai magana da yawon gwamnatin uganda ofono ofonofondo ya ce ba za su iya tsare shugaban wata ƙasa mai ci ba ofondo har ila yau ya faɗa wa shirin south sudan in focus cewa sun yi amanna shugaba na taka rawar gani wajen wanzar da zaman lafiya a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wade da koriya ta arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya da na masu linzami yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa ƙungiyar tarayyar turai haɗe da ƙasar japan ne suka jagoranci gabatar da wannan ƙuduri a gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama an kuma amince da shi mata a mataki na bai ɗaya sannan za a miƙa shi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniyar kwamitin ya yi tir da ƙasar ta koriya ta arewa saboda yadda take karkata kudadenta domin ƙera makaman nukiliya da na masu linzami nau'in ballistic a maimakon mai da hankali kan kyautata rayuwar al'ummarta ƙwararru sun yi amanna cewa kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta koriya ta arewa ba su da wadataccen abinci sai dai jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya johnson nam ya ce gwamnatinsa ta yi fatali da wannan matsaya da aka cimma yana mai cewa wannan wani nau'in takala faɗa ne ta fuskar soji da siyasa sannan shiri ne da aka kitsa haɗe da ƙulle-ƙullen amurka da sauran abokanan hamayya hukumar da ke sa ido kan abinci na magunguna a nan amurka ta amince da wata fasahar da ake sakawa a cikin kwayar magani ƙwayar maganin da ake kira abilifimicide a turance wacce ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi taɓin hankali an saka mata wata ƙwayar na'ura da za ta riƙa bibiya tare da baiwa likitoci da masu jinya damar gane ko marasa lafiya sun sha magani akai-akai kamar yadda aka rubuta musu dabara bibiya ko kuma an haɗi maganin da ake baiwa masu taɓin hankali zai iya taimaka marasa lafiyan a cewar michel martin shugaban sashen kula da magungunan masu taɓin hankali na cibiyar nazari bincike kan abinci da magunguna ta fda ya ƙara da cewa hukumar ta fda ta amince da amfani da fasaha wajen samar da magunguna kuma ta himmatu wajen yin aiki tare da kamfanoni domin a fahimci yadda ilimin fasaha zai iya taimaka marasa lafiya da ma masu ba da magunguna. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla a yau laraba sojojin kasar Zimbabwe suka fito suka ce ba hamɓarar da gwamnatin kasar suka yi ba duk kuwa da an ga wasu abubuwan da ba a saba gani ba a birnin Harare. kamar yadda watakila wasu ku suka ji a shirin na safe mun fara tattaunawa da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum farfesa buba na maiwa kan takaddamar siyasar da ke faruwa a kasar zimbabwe ga ci gaban tattaunawar to ganin cewar shi shugaba mugabe shekarunsa 93 a duniya kuma ya kasance akan mulkin nan shekaru 34 wanda shi ne zamo akan mulki a afirka na biyu wanda ya fi daɗewa akan mulki shin wani darasi ne wannan zai nuna ga sauran shugabannin afirka da suke kokarin mulkin kama karya eh, eh to na gane cewa da kamar idan aka tsaka kai nazari wato kowane shugaban kasa za a shiga cikin tafarkin demokrasiya wato idan kundin zaɓe ya ya tabbata maka cewa ya tilasta maka cewa da kama eh, shekara goma ne za ka yi ka samu shekara biyar kuma daga baya ka samu shekara biyar wato idan baka ɗaga ba akwai ababe waɗanda za su biyo hakan shine cewa da shugabanninmu yanzu su yi hankali turawa lalle kana iya kamar ka shahe musu hawayen su tura amma muddin ya zamanto kai ka zo ka zauna a cikin ƙasa ba tafarkin demokrasiya ba wani sauye-sauye kullum kai ne shi hankali da cewa da turawa na da ke kamara musu baya domin kawai suna kwasar banza a cikin ƙasashenmu wataran sukan juya hali ko koma su nemi wani wanda za a fiye da kai yadda za ka yi wato eh, ko da yake shi mugabe bai goyi bayan turawa ba ana cewa da babban darasi shine cewa da mutanen eh, waɗanda ke iko yau a nan na nahiyar afirka su yi hankali yau tura suna tare da kai gobe ba su tare da kai saboda kawai idan ya zamanto kai baka kare abin da ya zamanto riba su a cikin kasashen namu wato shine cewa bugu da ƙari shugabanninmu kamar na kamaru shugabanninmu kamar na congo eh, brazzaville shugabanninmu kamar na chadi wa'annan duka ba su karkashin kamar wata babbar garkuwa ta cewa da gobe muddin ba su abin da tura suke so ba abin za a kawo musu rikici kenan bugu da ƙari shine cewa da yau nahiyar afirka shugabannin ba mu ke yin su ba ko da an ce an yi zaɓe ba mu ke yin su ba tura ke yin su to kuma ya zama to kai ba ka amfani da abin da su turan ke so to za su hambar da kai to ganin haka ya tafarkin demokradiyya ke afirka ga baki daya tafarkin demokrasiya afirka shine cewa da je kana yi ka ne wato a zo a yi zaɓe kai ba ka ci ba sai ka ji an ce maka wa'annan masu sa idanu da suka to daga turai sun zo sun ce a komi da komi ya yi tafarkin demokrasiya baya tahiya a cikin wannan nahiyar tamu ta afirka muddin ba ya zamanto ba kamar ƙasa irin ta kamar nan senegal wanda ya zamanto 'yan ƙasa sun san da cewa inda za su taya ko da ya zamanto ana zargin ƙasar senegal kin mara ta tafarkin kamar yadda aka santa da to dole ila tilas sai an tsaya an yi nazari ta cewa da kada a kawo mana wani shugaba wanda umarni za a je a ɗauko ƙasashen turai wato shugaba wanda ya zamanto talaka suka zaɓe shi yau dai yanayin demokrasiya a nan cikin kasashen namu ya taɓarɓare sosai tun daga zaɓe har ga 'yancin 'yan adam abin duka ya taɓarɓare ba abin da kawai za mu cewa yau mu al'umma waɗanda suke zaɓe wannan shugaban ƙasa namu ne a'a na turai ne. Rayuwar lokacin sayan lokacin zuwan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum farfesa abubuwa na maiwai kenan a mu da shi kan takaddamar siyasar da ke faruwa a kasar zimbabwe idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a shakata da wannan wakar mubiya ta kano mu shige ja sun dau mulkin kai ba wani ja in ja sun kawo hijja hamani aboki afuwa ja daga nan mu ce a fabolta su ma can sun ‘ya'yanta, Musa a yau sun sabunta, more zumai san sa da zumunta, ya mai gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu ce fadar abijan maga, ga fufu ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a ƙasar da ba wasu ‘yan darga, kuma hau mota mu ce mali. sun ɗau ‘yanci babu jidali yanzu sun tashi biɗar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahijo nan ba alfaharu Madalla yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare. ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. gani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara Ko ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara dan 419 watan cin ubanka ya kama <laughs> <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara To sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi. To ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfara sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce To. Ah, na tafi Kaduna mun je wato wata makaranta. To muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin ɗina a waya ta ta Zen. Haka. Sai na kira da ba san lambar ba. Da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai ta ce alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi ƙoƙari ni na Shamsiya yar Malam Baba Alhaji daga Hubbaren Shehu Dan Hodeo daga Sokoto. To. Saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana. Hmm. Ya ce to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan. Na ce to zan yi insha Allah amma bana gida. Ta to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau. To da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara. Hmm. Sai sai na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen ɓoye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan <laughs> adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya ah, sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku mai ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da na ji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci hmm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su hmm. sai na ba su lambobin gaba daya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan yan damfara aljana ko kuma dan mm. fara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Mm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar ta su da ita. Ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai ya gano murya ta ce sai ce alaikum assalam wa rahmatullahi ta ala <laughs> sai canja murya <laughs> ya sake canza murya na ce to aljani dan dan fara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama <laughs> eh, sai ce kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko nace ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa nace wallahi ƙarya kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi wata illa hmm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe raben su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na hmm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya. alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su to ai alhaji ibrahim tsoron abin da ba abin tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to zaka mutu to ba haka ne yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su mm. matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da za ka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi hmm. matukar ka biyo su ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyo su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imani imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yarda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar da suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikinsu akwai jahilai manya-manya a cikinsu akwai malamansu akwai 'yan kasuwansu akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi don a cutar da kai. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mu kasance lafiya. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga garba awal da sharhin jaridin kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda ta labarta mana cewar rikicin bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru yana neman jefa kasan ya baro musamman ma a halin zaman lafiya anda a garin Baminda ba mai guda biyu irin gargajiya suka fashe amma ba su jikkata kowa ba kuma babu wanda ya rasa rayuwarsa. Jaridan Cameroon Tribune kuma ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Ciro Bakari ya faɗa wa manema labarai cewar an fara gurfanar da wani mutum guda ɗaya tilo wanda ake zarginsa da cewar ya daga cikin waɗanda suka halaka dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamarun nan guda biyar a jihohin awaren ingilishin guda biyu sai jaridan echo sante an da ta ce mana gwamnatin ƙasar kamaru ta sanya ƙwararren matakai akan masu sayar da ƙwayoyin maganinuka a ƙasar kamaru wanda suke sayarwa ba akan ka'ida ba ministan lafiya na ƙasar kamaru andre mamafuda ya ce duk wanda aka kama shi yana yana wannan sana'ar zai fuskanci fishin gwamnati sai kuma jaridan emergence an da ita ma ta bayyana mana cewar sarakunan gargajiyan jihohin ingilishi guda biyu na kasar kamaru har yanzu hakansu bai cimma ruwa ba wajen jan hankalin matasan jihohin domin su amince da gwamnatin shugaba biya sai jaridan informatin an da ita ma ta hango mana cewar kasar jamhuriyar kamaru ta samu makudan kuɗi a bangaren masu biyan haraji wanda ya kama sefa miliyar miliyar 100 da miliyan 700 na ƙasar jamhuriyar Kamaru a shekara na 2017 din nan. Sai kuma jaridan Intergation an da ita ma ta ayyana mana cewar waɗansu 'yan ƙasar China waɗanda suke zaune a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna yanke itace ta ɓarauniyar hanya kuma gwamnatin ƙasar ta haramta wa kowa yankan itace a ganin dajinta. Sai jaridan Lometayo an da ta hango mana cewar al'umman Hausawan ƙasar jamhuriyar Kamaru za su gudanar da bikin nuna al'adun gargajiya gargajiyansu. Karo na farko kenan a ƙasar ta Kamaru ranar biyu ga watan Disamba 2017 a birnin Yawunde. Sai kuma jaridar Lesuwar an da ta ce gwamnatin ƙasar Kamaru tana ƙoƙarin korar manyan darakta nata janar na kamfanonin gwamnatin ƙasar guda takwas wanda a yanzu haka aje ƙoƙarin ganin cewa hukuman Konak masu kwato dukiyan ƙasar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin ƙasar suna ƙoƙarin damƙe su. Sai kuma jaridan Guardians an da ita ma ta shaida mana cewar ƙungiyar masu neman kafa ƙasar Ambazonia a ƙasar jamhuriya Kamaru sun yi Allah wadai da halaka jandarmomi guda biyar da aka yi a jihohin Ingilishi guda biyu. Sai jaridan Horizon an da ita ma ta ce gwamnatin ƙasar Kamaru ta ware kuɗaɗen sefa miliyar 270 domin tallafawa al'umman arewacin ƙasar ta Kamaru da kuma gabashin ƙasar waɗanda yakin Boko Haram ya daidaita su. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Post. Jos an da ta tsegunta mana cewar waɗansu 'yan bindiga guda biyu sun buɗe wa jama'a wuta a garin mai wuka a jihar kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru amma sun ari ta kare Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To madalla a gaida awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke ajiye mana akan na'ura. Assalamu alaikum muryan Amurka. Isi kalan labu. Daga nan kalan labu a jihar Bita jamhuriyar Nijar. Gaskiya gwamnatin Nijar ta yi kokori. Bisa hatsin nan hasi farafi mai rahusa farafi mai sauki. Amma mu talakawa akwai tsaron ya kamata a saida mana kowanne wata har zuwa shekara. Kuma a ba su toka. Allah ya sa in haka suna jina. na gode. mai magana sunana sani galak da ke zuro hausare a jihar yoban najeriya gaskiya gwamnatin kaduna da ta koyar wannan malamai sun kai wajen dubu ashirin kuskure ne a kasa na farko cewa wannan malaman ya kamata gwamnati ta ba su dama su koyo karatu zai amma a ce a koyo su a wulakanta su ba shi da amfani assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe alal haƙiƙa matakin da gwamnan kaduna ya ɗauka na korar malamai daga bakin aiki samson hakan bai dace ba kamata a yi ya sa hankalinsa da akan samar da ingantaccen ilimi da gyara makarantu da inganta albashin malamai assalamu alaikum sashen hausa na muryar amerika mai magana ne zuwa abdulmalik unguru shugaban matasan ƙungiyar son ka da taimakon juna reshen jihar yobe a yau ina so na yi amfani da wannan damar na jinjina wa mu na yobe ta arewa dangane da gudunmawa da ya ba wanda gobara ta kona musu shagunan su a karamar hukumar unguru hakika muna godiya ga wannan sanata na mu'amil lawan da ya ba da naira miliyan goma ga waɗanda gobara ta kona musu shagunan su a karamar hukumar guru da fatan Allah ya saka maka da alkhairi. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bar mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To yau Laraba sojojin ƙasar Zimbabwe sun ce ba hamɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba suna masu cewa da ɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya. muna bibiyan ɓata gari ne kawai da ke zagaye da shugaban waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasarmu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar ta kafar talabijin wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayar na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai karfi a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe har ila shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun kasar akan titina da safe da yau laraba to madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin muhammad lalo da ya taya na gabatarwa sai salama abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fil hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu Salamu alaikum.